لا يزيغ عنها بعده إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبيك الكريم ورسولك الأمين المبعوث بالأدلة الباهرة والهجج القاهرة محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya tara mu a cikin wannan masallaci da ke kan layin joji a cikin tudun wada ƙaramar hukumar mulki ta sabon ta zaria a nan Kaduna najeriya a wannan safiya ta juma'a ashirin ga watan ramadan hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai da tara wanda ake kwatanta shi da kalandar albashi sha tara ga watan tara shekara ta dubu biyu da takwas ina ƙara gode wa Allah da ya bani ikon amsa gayyatar ku kamar yadda aka saba zuwa na nan ba na farko ba ne ba na biyu ba ba na uku ba akwai shekarun da aka takura ni ma na zo sau biyu a cikin watan to kuma gashi a wannan shekara ma Allah ya bani ikon amsa gayyatar ku duk da cewa na jinkirta ta zuwa yau saɓanin yadda aka so ta kasance tun farko-farko hakan ya kasance saboda al'amura daban-daban da suke da alaƙa da irin wannan zuwan nawa da na yi a wasu wuraren kuma ina ƙara gode wa Allah godiya ta musamman da ya ɗora mu akan wannan fahimta da kuma wannan shirya da ya sa a yau ƙasashen da ke adawa da musulmi da musulunci suke rayuwa cikin bakin ciki domin ko suna ganin wayewar da musulmi suka yi a yau bayan da sun samu kansu a cikin daskarewa a shekaru kaɗan da suka wuce suna ganin wannan barazana ce kuma kalubale ne gare su da ci gabansu irin na duniya shi yasa ba su gushe ba ba kuma za su gushe ba suna mana kaidi iri-iri suna kulle-kulle kulli na mugunta kuma su ci gaba da ɗaukan matakai na fili da na ɓoye ƙanana da manya waɗanda za su zama sanadiyya a irin tunaninsu na kawo ƙarshen irin wannan wayewa da kuma ɓuɓɓuga na ƙara fahimtar addini kamar yadda yake cikin ƙur'ani da sunar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ingantacciya a bisa fahimtar magabata na ƙwarai sannan abin mamaki kuɗin nan da kuke zaune a cikin masallacin nan da wajensa duk ga kunan ko ta ina. ku ne hadafi na farko ku ne abin nema na farko a wajen waɗannan makiyan namu domin sun tabbatar da cewa idan kuka lalace gaba ɗayanmu mun lalace sun tabbatar da cewa in aka samu cikas da matsala a ɓangaren ku al'ummar musulmi gaba ɗaya ta lalace ba su jahilci cewa mata suke rike da al'amarin da yake tabbatar da ci gaban al'umma da tarbiyyarta ba ba su fala ba ko ba su rafkana ba akan cewa lallai kam in dai aka same ku ba ku da saiti in aka same ku ba ku da wayewa idan aka same ku cikin jahilci in aka same ku ba tarbiya idan aka samu lalacewa da ballagazanci da rashin kintsi a cikinku al'umma ta musulmi za ta zama suna kawai shi yasa ta wannan taron da kuka yi yanzu kar ku ɗauka zai faranta musu rai inda suna da iko za su hana daga yanzu ma ba sai gobe ba to sai dai wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin duk waɗannan abubuwan da suke yi da waɗanda za su ci gaba da yi ba zai zan komi gare mu ba in sha Allahu face taki da zai ƙara nagarta al'amarinmu duk da cewa muna samun 'yan matsaloli daga ɓangaren kuku matan da wasanku ke jawowa zuwa ga kururuwar shaiɗan. da kamfe da ake yi musamman ta kafafen watsa labarai akwatunan talbijin mai hoto kenan akwatunan rediyo da za a ji sauti kawai jaridu mujallu 'yan takaddun da ake lillikawa da kuma waɗanda suka wuce wannan matsayin a cikinku suke da alaƙa da duniyar gizo ko bakan gizo wato intanet kenan da ake samun abubuwa na batsala da rashin kirki da rashin tarbiyya da lalacewa daga waɗannan kafafe domin a ga yadda za a ɓata tunaninku a canza ku daga yadda Allah yake son ku rayu wannan yasa ba kawai mu addu'a akan Allah ya ɗora mu akan su ba kawai doriya akan wannan dole ne mu ɗauki matakai na ganin cewa mun ci gaba da tunatar da juna karantarwa da ilmantarwa gare ku kuma da haƙuri da halin ku domin za a yi maku amma kuma ku manta ku aikata saɓanin haka yanzu ma ya aka cika ana karatu ana karantarwa duk inda aka zaga kun fi ƙoƙarin zuwa wajen wa'azi a yayin da ake wannan karatun yanzu haka haliyan a nan wurin a kan layin joji idan da mutum zai shiga cikin birnin Zariya ya je ƙwarbai sai ya ga kamar ninkin adadin ku sau biyar ko shida don za a samu mace mai suna mace tsakanin manya da ƙanana masu aure da waɗanda ba su ba kusan dubu ɗaya ko ɗoriya ma akan haka kuma fa dukkansu ahalus sunna ne inda za a garzaya a nufi sabon gari a je cikaji bakin dogo za a tarar da wata bataliyan za a yi tunanin 700 zuwa 1000 inda ko gobe asabar ne ko jibi lahadi to abin ma karuwa zai yi domin ga martazu salafiya akan layin maje za a samu mata ɗari biyar zuwa ɗari bakwai, ko ma fiye da haka a daidai wannan lokaci kuma nan ɗin ba a daina ba a makon da ya wuce ranar asabar rana ita gobe kenan ina kaduna a kwalejin tunawa da sardauna sardauna memorial college mata ne ta iya cewa dubbanni ba yana ganin ɗaruruwa ba kuma dukkansu sun je ne don su ji ƙalar lahu ƙalar rasulu ƙalar sahaba shi yasa tabbas da waɗanda ba musulmi ba a sahun gaba yahudu da nasara da zindikai da majusawa da 'yan ba da addini da kuma bara gurbin musulmi waɗanda suke ana amfani da su a matsayin ummalu ‘yan aiki sojojin haya domin su ɓata abubuwa na addini da ‘yan bid'a da kuma masu zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama masu ikirarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah sai ya ƙona al'aurarsa a cikin wuta saboda saduwa da Aisha da ya yi. babu yadda za a yi su so abin da ake yi a nan da sauran wurare irin nan domin kuwa babban ƙalubale ne a gare su ma wannan ba zai dame mu ba za mu ci gaba gwargwadon abin da Allah ya so kuma za mu nemi taimakon shi mu miƙa dukkan al'amuranmu zuwa gare shi mu kuma dogara gare shi sa'an nan mai ƙoƙari iya ƙoƙarinmu har zuwa lokacin da za mu koma zuwa gare shi to ku babban ƙalubalenku shine a yayin da kuke da ƙoƙarin zuwa nan to ya kamata a same ku masu ƙoƙarin aiki da abin da ake faɗa muku domin wannan ne kawai zai wanke mu daga hatta waɗanda ya kamata a ce suna tare da mu amma suka kasa fahimtar mu suke ganin a tara kuma irin wannan wuraren a faɗakar da ku kamar bai dace ba to an ma yi maku yaya ina da ba a yi maku ba ai da mu ya ɗanɗana koɗarsa, kowa zaman gida sai ya gagare shi a matsayin shi namiji na namiji domin ko matarsa za ta gasa mai gujiya a ɗan yatsa domin da karatun ma ya aka ƙare sai dai hakuri da ku da kuma addu'an Allah ya shirya da mu baki ɗaya to a bisa wannan matashiya da ne mana nake so in dira kai tsaye zuwa ga gabar maganar mu a yau mawdu'in da aka ce a tattauna a kansa a wannan safiya a kuma wannan wuri an riga an sanar da mu sunan mawdu'in shine wace ce kawarki to amma kafin in ce wani abu ina so in faɗakar da mu cewa wannan fa na daga cikin keɓance-keɓancen ahalu sunna wal jama'a a duk inda suke ahalu sunna ba kawai suna so su gaya wa mutane abin da zai kyautata alaƙarsu da ubangiji subhanahu wata'ala ba wanda wannan shine asali kuma asasi na farko to amma ba nan suke tsayawa ba har ma abin da zai kyautata alakar su tsakanin su halittar Allah abu ne wanda yake ahlus sunna na ba da inaya da ihtimami a kansa domin idan mu'amala ba ta kyau ba to hatta ma imani da aƙida sukan samu matsala domin daga cikin abubuwan da ke gasgata ingancin imani da aƙida? shine kyakkyawar mu'amala a tsakanin masu imanin da aƙida wannan yasa ba za a gushe ba ana magana akan asuluk al-ijtima'i da kuma yadda za a samar da mu'amala kyakkyawa ingantacciya sahihiya wadda ta dace da karantarwar alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi don haka wannan maudu'in ko da yake sabo ne ni kaina a wurina don ban taɓa yin shi a wani wuri ba amma ina ɗaukansa a matsayin irin abubuwan da lokacin sanar da su ya yi matuƙar gaske in ba don ma wani abu ba da sai ce mun ma makara to amma ba a makara idan ana kan hanyar nema saboda haka fatan da nake yi Allah ya ba mu ikon fahimtar wannan darasi da kyau ni a ɓangare na ina roƙon Allah ya man jagoranci ba ni ikon faɗin daidai a naku ɓangaren ina maku fatan alkhairi da roƙon Allah ya sa ku sauraro irin wanda ya dace kuma kun sanni ba sai na maimaita ba ni a tsari na ba na yadda da surutu ba na yadda da abin ɗaya su ta kuka don an yi nakan dakata in yi gaba ba zan ci gaba ba saboda haka ina tunatar da mu wannan gaba din don na san ku mata da irin halinku kullum sai an tuna muku Allah ta'ala ya samu dace Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci dan adam ya halicci mutum bisa jinsinsa guda biyu namiji da mace ya kuma ɗora shi a kan waɗansu abubuwa na ɗabi'a waɗanda in ya ce ba zai yi ba to zai zama ya cutar da ɗabi'a kuma ba zai iya cutar da ɗabi'an ba don ko da ya samu nasarar cutar da ɗabi'a na wacin gadi ne wani lokaci ɗan ƙanƙane zai shiga taskun da zai sa dole dawo ɗabi'a ɗin daga cikin ɗabi'u da Allah ya ɗora ɗan adam akwai akwai maganar san haɗuwa da wasu mutane ‘yan uwansa ya Allah ‘yan uwa na jini ko kuma ‘yan uwa na zaman gari ko kuma ‘yan uwa da aka haɗa waɗansu nau'o'in ɗabi'u ko aka haɗa sana'a ko aka haɗa wurin karatu ko aka haɗa wani wuri dai da ake zuwa a matsayin matattara yana da wahala mutumin da ke da ɗabi'a kuɓutacciya da ta kuɓuta daga kwamacala a ce shi yana buƙatar ya zauna shi kaɗai a rayuwarsa ba tare da tunanin ya ai yi wata irin mu'amala ko mai ƙanƙantanta da wasu ba yakan yi sha'awar ya zauna ya yi mu'amala ya yi hira ya tattauna ya yi tabaduli na ra'ayi da musanyen fahimta tsakanin shi da waɗanda suka tara waɗansu abubuwa iri ɗaya Ima dai shekarunsu makusanta ne ko kuma jinsinsu iri ɗaya ne ko kuma kala iri ɗaya ko ɗabi'a ta yi kusa da juna ko sana'a iri ɗaya ko zaman gari ko zaman wuri ko zaman gida ko kuma dai wani abu wanda shi ne ya zan matattara a gare su da yake ba su daman haɗuwa to irin wannan ɗabi'a ita kan kai ga har a samar da yanayi da za a ce wane na kusa da ni ne saboda haka in namiji ne sai ya ce abokina ko kuma aminina ko ya ce sahibina idan mace ce sai ta ce ƙawata ko abokiyata ko aminiyata ko sahibata ko makusanciyata idan kuma tsakanin namiji da mace ne to sai dai a yi abin da ya kama da saurayina ko budurwata ko kuma mijina ko matata wannan ɗabi'a ce da aka halicci ɗan adam a kai bai isa kuma ya saba ba to kasancewar irin wannan mu'amala da kuma yanayi na haduwa na da tasiri matuƙar gaske akan juna akan waɗanda ke abotan ko suke mu'amalar sai ya sa musulunci ya ba wannan mas'ala ta abota ko ƙawance muhimmanci ƙware da gaske domin kuwa abota ko ƙawance ko sahibantaka na da sha'ani babba da haɗari mai girma a kan waɗanda ke yin abin a tsakaninsu za mu gani a cikin alkur'ani a sura tauba Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni ga kowane musulmi da ya lazumci mutanen da ke da gaskiya mutanen da suke masu gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya hallazi na amanu taqullah wa kunu ma'as dike, ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala ya zaburar da masu imani akan yin abota ko ƙawance da masu yawaita bauta a gare shi a cikin suratul kahf aya ta 28 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ka haƙurar da kanka ka zauna kai mu'amala kai abota ko ki ƙawance da waɗanda ke kiran ubangijinsu ta hanyar kiyaye dokokinsa da yin zikirinsa ambatan sunansa safe da yamma ba kuma don komai suke wannan ba sai don suna nemar fuskar Allah ma'ana suna son su sami yardar Allah tabaraka wa ta'ala to ko talakawa ne ko ya ku bayi ne ko ayyuhan nasu ne kuma kai ko ke ko me matsayinku to irin waɗannan mutane su ne abokan mu'amala su ya kamata a yi ƙawance da su ko a yi abota da su a suratul kuman aya ta goma sha biyar Allah tabaraka wa ta'ala ya kwaɗaitar da mu a kan bin hanyar masu komar da al'amarinsu zuwa ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wata bi sabila man anaba ilai ka bi hanyar waɗanda suka komar da al'amarinsu zuwa gare ni almunibu na ilallah su ne waɗanda duk abin da ya same su sukan fawwala al'amarinsu ga Allah su ne waɗanda suka yi imani da Allah imani na haƙiƙa suka lazimci aƙida sahihiya suka riki tauhidi nagartacce wanda yake da goyon bayan alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantacciya bisa fahimtar magabata na kwarai su ne waɗanda idan alkhairi ya same su sun san daga Allah ne za su gode wa Allah akan haka don Allah ya ƙara musu ni'ima idan wani abu mara daɗi mummuna ya same su sun san daga kaddarawar Allah ne abin ya auku za su yi haƙuri su jure sannan su fara tambayan kawunan su shin ba ma saɓo muka yi wa Allah ba Allah ya jarabe mu da wannan a matsayin ukuba in kuma ba wani saɓo da suka yi za su ɗauka jarrabawa ce Allah na nufinsu da alkhairi domin ya kankare masu zunubansu da haka za su yi haƙuri su juriya su dauriya su fawwala al'amarinsu ga Allah talauci rashin lafiya ba za su kau da su daga manufa ta tauhidi ba wadata shugabanci matsayi samun ci gaba na rayuwa ba za su sa su ɗagawa su girman kai su ta'annuti su takabburi ga Allah ko dokokinsa ko sauran bayan Allah ba waɗannan mutane su ne masu inaba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ya ce ka bi hanyarsu ki bi hanyarsu Allah ya tabbatar da mu akan hanyarsu a cikin suratul furqan aya ta 28 Allahu tabaraka wa ta'ala ya hana mu yin abuta da azzalimai ya hana mata yin kawance da azzalimai saboda yin kawance da azzalumai na iya haifar da nadama da kuma hasara a duniya da lahira ko kuma a lahira musamman Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi inda yake cewa wa ma ya abu zalimu ala dai. ya kula ya laita ni ta ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani takhaftu fulanan khalila a ranar da azzalimi zai ciji hannunsa saboda me zai ciji hannunsa saboda nadama da takaici da bakin ciki ya kulu zai ce ya laitani takhaffu ma'ar rasul sabila ina ma da na riki hanya ta shiriya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma'ana ina ma da na bi hanyar manzan Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya waila ta laita ni. kai ciona ittakhaftu fulanan khalila ina ma da bai riki wani a matsayin aboki ba kai cona da na riki wane a matsayin aboki ko da na riki wance a matsayin ƙawa. ashe kenan ƙawance ko abota na iya haifar da nadama idan ba a yi a bisa asasi na addini ba wannan ya sanya cewa duk wata abota ko ƙawance. da aka gina ba bisa asasi na tsoron Allah ba ba bisa asasi na yin ɗa'a da biyayya ga Allah ba ba bisa asasi na samar da yanayin da za a yi ne da juna ba to sakamakon irin wannan abota ko ƙawance shine a samar da adawa gaba da ƙiyayya a tsakaninsu ranar kiyama za su tur da Allah wadai da kai ce da wayo wayo a tsakanin su ranar kiyama a cikin suratul zukhruf aya ta 67 Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin masoya abokai kawaye sahibai a wannan rana ta kiyama su zai yi gaba da ƙiyayya da sashi ki ga ƙawarki ki ce kin cuce ni ta ganki ta ce na yi nadamar haɗuwa da ke ina ma da ba a haife ki ba ko ba a haife ni ba kwata-kwata sai dai waɗanda suka yi soyayyar ko suka yi ƙawancen ko suka yi abotan bisa asasi na tsoron Allah wanda hakan zai sa ƙur'ani da sunna su yi masa jagoranci Allah ya azurta mu da abuta da kuma ƙawance bisa asashe na taƙawallahi Allah Ta wa ta'ala bai tsaya a nan ba ya tsawatar game da abuta ko kuma ƙawance da wanda ya bar hanyarsa ya zamanto ba neman yardar yardarsa yake ba ko da kuna ƙawance da wata sai ya bayyana gare ki wacce da nake kawa da ita ba Allah ta sa gaba ba to ki watsar da wannan kawancan ki yanke yankar wuka sabuwa don ba haka ba to za a wayi gari ya zan kin Allah don Allah ya hana kawance da irin waɗanda suke saba mashi ko kuma suka bar hanyarsa ba sa tsoronsa ba sa tunani game da lahira shi yasa a cikin suratul najm aya ta 29 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce an manta walla an zikrina wa lam yurid illa alhayata duniya. ka kau da kai ka nisanci wanda ya juya baya daga ambatanmu zikrina nan na nufin shari'a ko musulunci ko Alƙur'ani ko hanyarmu duk dai shiriyar nan ko zikir na ɗin nan ya kunshi waɗannan abubuwan alƙur'ani shiriyar Allah ke cikin ƙur'ani in ka ɗauka hanyar musulunci alƙur'ani karantar da musuluncin yake da haka ka kau da kai ka juya baya ka nisanci wanda duk ya kau da kai daga ambatanmu ba ya zikirin Allah irin na sunna in ma ya zikirin Allah na bida'a zai yi ko kuma ya zan baya yi ma kwata-kwata baya bin umarnin Allah baya nisantan hane-hanen Allah to irin waɗannan ba abokan ai kawance ne ko kuma ai abota da su ba domin irin waɗannan ba komai suke nufi ba face rayuwar duniya saboda haka in ta kawance da ke saboda wata falala take sa rai ta samu ne tana da burin ta shiga siyasa nan da shekara biyar ko kuma mijinta ko ɗanta ko ƙaninta ko wanta ko wani ɗan uwanta za ki zama wadda za ta taimaka wajen kamfen manufar ƙawancen kenan ko kuma tana so wata rana ta zo maki da kuka cewa tana buƙatar wani abu wanda wannan abun watakila tana ganin kina da ikon ba ta don Allah ya miki wannan rufin asirin ba wai don Allah ne ba aka gina abin daga baya bukata ta taso aka nema a tushen abin dama ba don Allah bane don wancan din ne to irin waɗannan ba sa nufin komai face hayatar duniya rayuwar duniya to idan ko rayuwar duniya ce aka gina a sa shi aka ɗora harsashin ƙawance ko abota a kansu. to tabbas za a yi nadama a duniya da lahira Allah ya tsare mu daga nadama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi umarni da zaɓen mutumin kirki ko mutumiyar kirki wajen yin abota ko ƙawance saboda tasirin aboki ko abokiya a kan aƙidar mutum da kuma mu'amalarsa akwai da dama waɗanda suke mutanen kirki ne amma dalilin ƙawance suka lalace akwai mutanen kirki da dama amma dalilin abota suka lalace tare da cewa ana samun waɗanda ba na kirkin ba amma dalilin ƙawance ko abota su gyaru amma 'yan kaɗan ne a cikin mutane an fi samun akasin gyara fiye da akasin ɓarna. to don a nuna mana a faɗakar da mu haɗarin da ke cikin sakin abubuwan a buɗe ba tare da an yi wa abin ƙa'ibi aiwatukka hanci ba domin mu zamanto a bisa asasi na wayewa da fahimta sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya jawo hankalinmu zuwa ga hatsarin abota mara kyau ko kawance mara kyau ya kuma nuna mana irin tasirin da kawance ko abota ke da shi akan wanda ake abotan ko kawancen da shi ko ita manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda al-imamu Abu Dawud da At-Tirmidhi suka rawaito ya ce almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil mutum na kan addini ko hali ko ɗabi'a ko tada irin na abokinsa da haka kowannen ku sai ya duba ya ga da zai abota wa za ki ƙawancewa ce ce ƙawarki wannan na da mahimmanci kwarai domin da dama a lokacin da aboki zai na su a wajen ɗabi'a da hali zuwa ga abokinsa bai sani ba a lokacin da ƙawa ɗabi'arta za ta na shi ɗabi'ar watanta ba tare da ta sani ba abu ne wanda yake mai sauƙi don haka kowannenku ya duba ya wa zai ƙawance kowaccenku ta duba ta san wace ce kawarta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don a nuna maki muhimmancin yin kawance da mutanen kirki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya faɗakar da ke akan mu'amalan ma da zaki abu dawud da turmizi sun rawaci hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tusahib illa mu'mina wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi kada kai abota da kowa sai mumini kuma karka yadda wani ya ci abincinka sai mai tsoron Allah domin mumini idan kai abota da shi mumina idan kika kawance da ita idan kin jahilta za ta ilmantar da ke idan kin kasa za ta cinci ɗaki idan kin yi rauni za ta ƙarfafa ki idan kin gajiya za ta zaburar da ke in kin yi baya-baya za ta tunku ki gaba-gaba in kin rafkana za ta faɗakar da ke in kin shagala za ta farkar da ke ashe kenan in dai ba irin mai wannan siffofin aka samu a matsayin kawa ba to tabbas akwai matsala abincinki idan ba mai tsoron Allah ne mai takawa ta ci ba ba lalle ki samu addu'an alkhairi da aka yi ma wanda ya ciyar ba ba lalle ne ya zama wadda za ta ci abincin naki in dai ba mai tsoron Allah mai takawa ba ce ba lalle ne ta bismillah ba in ko ba ta bismillah ba za ta ci da shaidan ne in ta ci da shaidan kuma a gidanki shaidanun za su ce mun samu abinci mun samu wurin kwana ashe kenan kun ga abinda dai ake so a tabbatar shine waiwace ce kawarki akwai mutumin da ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwalawa manzon Allah kira da ƙarfi saboda mutumin ƙauye ne bai san irin ladabin da ya kamata ya yi tare da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kwalawa manzon Allah kira manzon Allah shi ma ya ɗaga murya sosai ya mai da amsa sai mutumin ya ce masa mutum ne yake son waɗansu mutane amma sai ya zan ba su haɗu ba saboda sun mutu kafin shi to yanzu ya za a yi sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa ai mutum na tare da waɗanda yake so ashe idan ƙawarki ba ta kirki ba ne mujirma ce mai ballagazanci ne mai saban Allah ne mai wa Allah ta'annuti ne mai karan ga dokokin Allah ne kuka ci gaba da abota da kawance a haka a ranar kiyama dai kuna tare turkash to wace ce kawarki idan ma dai jakoniya da grace ne kike so idan indira gandu ne da kun elizabeth ne masoyanki to ranar kiyama dai ana nan dai tare kin ko dai san a ce kun tashi tuta ɗaya da indira gandi teke sa soja ya ɗan sanda ya gagawan soja wata rana wani mutum ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wa manzan Allah wai yaushe kiyama za ta tsaya Matasa'a yaushe ne kiyama za ta tsaya sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa to wai menene kai na tanadi ga kiyamar wane tanadi da shiri da kintsi kai wa kiyama da kake tambaya game da ita sai mutumin ya ce ni ban tanadi komai ba face son Allah da son manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzan Allah ya ce masa to ai mutum na tare da waɗanda yake so a ranar kiyama mai ruwaya ya ce ba mu taɓa farin ciki irin wannan ba saboda mun ji an ce mu in muna son manzan Allah to muna tare da shi ranar kiyama a wani hadisin cewa aka yi mutum ne ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi ce to kashi manzan Allah ne ina son ka amma ni damuwa ta babba ita ce ranar kiyama a yayin da kai zaka je can kololuwar aljanna mataki maɗaukaki mafi ɗaukaka. ni kuma ba ma inda muke ba ni tashi hankali na kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to ai mutum na tare da wanda yake so a ran kiyama shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min annabiyina والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله الله كسامة كم ونن فلالاتهم waɗannan hadisai guda biyu ko uku na ƙarshe da na kawo duk imamu muslim ne ya fitar da su wannan ya aka nakalo daga aliyu ɗan abi talib radiyallahu anhu wa ardahu cewa ya faɗi a cikin waɗansu baitukan waƙa guda biyu yana cewa wa sahib faqiyan aliman tantafi bihi fasubatu ahli alkhair turja wa tutlabu wa iyyaka wal fusada la tashabannahum fasubatuhum tu'da wa zaka mujarrabu yake cewa kai abota ko ki kawance da mai tsoron Allah kuma mai ilimi domin za ki amfana da ita in kika yi kawa da mai tsoron Allah kuma mai ilimi za ki amfana da ita za ki amfana da iliminta domin ba za ta barki da jahilci ba in kin yi abin da bai dace ba na rashin ilimi za ta ilimantar da ke in kin manta ta tuna maki in kin nemi bita ta maki bita idan mai tsoron Allah ce ta mai tsoron Allah idan kika yi sakaci da dokokin Allah za ta karfafa miki guwa ki bi Allah in kin kama hanyar saban Allah za ta tsawatar da ke taimaki nasiha da haka ki kawance da mai tsoron Allah mai ilimi za ki amfana da ita domin abota ko kawance da mutanen kirki masu alkhairi a ai abu ne da turja da ake kauna ake kwaɗayi wa tuqlabu kuma ake nema amma wa iyaka wal fasada ahir ka shedinka da masu fasadi mabarnata ahir dinki da kawance da mabarnata masu fasadi masu saban Allah la tashabannahum kada kai abota da su ke mace kada ke kawance da su domin kuwa kawance da su na haifar da matsala ta ɗabi'unsu na ɓarna da fasadi ya tsallake su ya komo kanki kuma ya ce wa za ka mujarrabu kuma wannan an jarraba an gani ya auku akan wasu da yawan gaske an ruwaito cewa umar ya ce in ya inganta don ban bi daddigin maganan ba don in tabbatar da ingancinta عليك بإخوان الشرك تعيش في أكنافهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء أكتش عمر بن خطاب رضي الله عنه وأرضاه ياتي عليك بإخوان الشرك إنا horonka دا neman 'yan uwa masu gaskiya 'yan uwa na gaskiya don kai abota da su domin idan kai abota da yan uwa na gaskiya yan uwa nan yan uwa musulmi ba wai kawai yan uwa na jini ba to idan kai za ka rayu a cikin tsare-tsarensu a cikin kariyansu ta yaya za ka rayu a cikin kariya domin ko su dinnan za su zame maka ado in kana cikin walwala da jin daɗi da wadata kuma za su zama maka tattali makami a yayin da kake cikin bala'i sai su taimaka maka da abin da zai rage maka ya dan sanyaya maka zuciya ya rage maka tashin hankali amma idan ba mutanen kirki ba ne, idan ba ikhwanus shirki ba ne, to babu tabbas sai ma su kara wa mutum bala'i idan yanzu kina kawance da mai tsoron Allah mai ilimi wadda ta san abin da ya dace sai musiba ta same ki me kike tsammani za ta yi maki za ta baki haƙuri ta kwantar da hankalinki ta lalame ki ta tuna maki mahimmancin haƙuri da tsoron Allah idan ko wadda ba haka ba ce fa in ta ji kina damuwa sai ta ɓarke da kuka in kika yi kuka sai ta ƙwallara ihu in kika yi ihu ita sai ta yaga tufafi kin ga zai ta kara miki bala'i da nisanta da abin da Allah yake so shi yasa ma wani daga cikin masu hikimomi wajen waka ya faɗi waɗansu baituka guda biyar masu daɗin ji dangane da mahimmancin sanin wace ce ƙawarki yana cewa falatas hab akhal jahali wa iyaka wa iyahu fakan jahilin arda haliman hina akhahu yukasul mar'u bil mar'i mar'u ma shahu wal shay'i min shay'i makayisun wa ashbahu wal qalbi ala al qalbi dalilun hina yalqahu yake cewa karkai abota ko karki kawance da ma abocin jahilci jahilci a nan ba kawai jahilci na tsagoran ilimi ba bal jahilci na sanin na rashin sanin ya kamata jahilci na rashin sanin mahimmancin bin dokar Allah jahilci na wauta da rashin sanin ya kamata da kamun kai jahilci da zai kai mutum da yin ballagazanci shakarci, ashararanci fasadi rashin kamun kai da sauransu wa iyaka wa iyahu ya ce wa iyaka wa iyahu ka shedinki da shi ba ki ba ta kwata-kwata domin ku da yawa za a samu jahili jahili ne fa amma kuma sai ya halakar ya batar da wanda yake mai haƙuri mai juriya mai kamewa in dai ya zama yayi abota ko kawance da shi kuma ai dama mutum ana kiyasta shi ne da wani mutum din ba har akan ce gaya mun wace ce kawarki ni kuma in gaya miki ko ke wace ce ko ba haka aka ce ba ba haka aka ce ba gaya mani wace ce kawarki ni kuma zan gaya miki ko ke wace ce domin daga wannan kawar taki za mu san ko ke ta ki ce ko ta banza don haka ana kiyasin wane da wane ko wance ne da wance matukar dai wancan nan ta yi mu'amala ta soyayya ta ƙawance ta yin abu tare da waccan ɗin kuma dama ya kowane abu ana iya yin kiyasinsa da wani abun kuma matukar dai an samu kamancece ne a tsakaninsu ba sai hali ya yi daidai zama ke kyau ba kuma dama zuciya in aka dubi wata zuciyar za a ga wannan zuciyar alama ce dalili ne hujja ce ishara ce zuwa ga abin da ke wancan zuciyar in dai sun haɗu tare suna mu'amala da haka idan wacce na da mummunan zuciya kuma haka ga wacce kudda kudda suke ko da yaushe mutu ka raba ko bacci ka raba ko aure ya raba to wacce din ma ita ma mummunan zuciya take da shi don haka tambaya ta ita ce wace ce kawarki saboda muhimmancin kawance da hatsarin da ke tare da shi mai girma da irin tasirinsa babba ya sa musulunci ya tanadi waɗansu wajibai da ladubba game da yadda za a gina kawance saboda haka sai mu saurara mu ji irin waɗannan wajibai da ladubba idan ƙawancenmu ya dace da wannan fa biha wa ni'mat idan ku bai dace ba to mu je mu canza tunaninmu wanda za ku raba layi yau din nan ku raba wanda za ku ƙara damƙewa ku ƙara matsalan juna ku ƙara wanda za a ƙara kyautata abubuwa ba za a rabu ba ba za a matsa ba amma za ku ƙarin kyautatawa a je a yi wadda take za a yi taka tsantsan da kaffa kaffa a yi wadda kuma ana ganin akwai alkhairi amma yanzu haka akwai matsala za a je a samu yin bayanin da zai zama gyara a je a yi wadda kuma ba a mu'amala da ita ko kawance bayan ta cancanta amma saboda wani abu wanda yake ba shari'a ne ta ce da shi ba to a je a kulla yau tanadin farko da musulunci ya yi na wajibi da ladabi na ƙawance ne zaɓen ƙawa kafin a ƙulla ƙawancen zaɓen ƙawa kafin a ƙulla ƙawance akwai wadda ya take haɗuwar makaranta ko kuka yi ya kamata ya ƙulla ƙawance kawai don kuma wajen wazi? iya eh, zuwa wajen wazi alama ce ta alkhairi da wadda ta zo ko amma wannan bai wadatar ba ya kamata a bincika domin akwai wadda za ta zo Allah ya shiryar da mu da ita gaba daya amma zuciyarta ba ma shi nan wurin kwata-kwata ta ma yi ta zo ne don a ce kawai tana zuwa ta yi ta zo ne don mijin ya matsa ta zo ta yi ta zo ne don tana sa rai ta ga wani ko ta ga wata da dai dalilai daban-daban masu sa niqabi a cikin ku ba an ce musu idan sun zo wajen karatu irin wannan su rika yaye niqabin su ba me ya dalili saboda tsaro kwanakin baya malam Musa sahabi hafizahullahu dan gata sarkin gata ya ban labari cewa an samu waɗansu 'yan bid'a sun yi shigan mata da hijabi da niqabi sun je wajen wa'azi ana karatu ahalus sunna na karatu suka yi wannan shigan burtun to amma dai Allah ya taimake su in dai irin wannan ya ƙara faruwa to shi kenan Allah ya sauke amma muna fatan ma kada ya ƙara faruwa to sai dai kuma hakan ba hujja ce na wani yayin inkarin niƙabin ba ko ya ce ma a daina saboda ana samun irin waɗannan matsalolin kamar yadda wani da ya awan ilimi amma kuma ya ɓata da jahilci ya ɗauki alƙalaminsa da hannunsa ya rubuta bayanai na ɓatanci ba kawai ga masu sa niƙabi ba har ga malamanmu na musulunci akan matsalan niƙabi yana nan yana karantarwa ne a tsangayar ilimi da ke cikin jami'ar ahmadu bello a nan Zariya kan bangaren samaru ya rubuta littafi tun daga sunan littafin na tir da allah wadai da littafin da wanda ya buga littafin ko wanda ya rubuta littafin saboda akwai tankisi ga malamai ya ci haƙƙin malamai shi kuma bai kai kimar ɗalibin ilimi ba a ma'aunin ilimi wanda yake na jin harshen larabci kun san ɗan najeriya in ya ji mutum na larabci sai ya ce sadakar lawal azim ba saboda tsabagen rashin sanin bambanci da ke tsakanin harshen larabci mujarrad da kuma abin da ake kira ilimi duk da cewa ilimi bai zama gwaggwabi in dai ilimi ne na addini bai gwaggwabantaka ba tare da sanin larabci ba ba ka gane addinin nan da kyau in ba ta hanyar larabci ba amma mujarradin larabci bai taɓa zama lasisi na sanin addini ba akwai da dama malamai na addini amma ba sai larabci ba amma kuma dan mutum kawai na jin larabci to ba zai san addini ba sai ya koya to shi yana jin larabci amma kuma a matsayi da martaba ta ilimi yana da naƙasu da yawan gaske abin takaici ya ɗauki alƙalami ya rubuta kuma aka buga dangane da niƙabi wai mata suna amfani da shi a yadda bai dace ba har ma akan samu wasu shigan niƙabi su barna sai aka ce to barna ana kauda ta da barna da tafi ta kuma sai zama ya jahilci ilimi da ƙawa'id usuliya da ƙawa'id sakahiyya da yadda ake tabbatar da dalilai da hukunce-hukunce kuma ya jahilci tarihi sa'annan waɗanda ya fi ishara da su akan wannan matsala malamai ne wanda duniyar ilimi ta yadda da iliminsu shi ko ko cikin ab ko a tsangayensu ba a yadda da iliminsa ba to ina shi ina magana akan waɗanda duniya ta san su ta yadda da iliminsu sannan abin takaici sai ya nakali daga waɗansu mutane kuma nakali na ha'inci misali ya yi nakali daga shekul albani al-muhaddith al abu abdurrahman muhammad nasiruddin amma ya nakalin mubattari ya yanke can ya hada da can kuma ya zama bai ma san ma matsayin shi albani akan wannan kabiyar ba domin da ya karanta littafinsa na farko hijabul mar'atul muslima kafin jilbabul mar'atul muslima da ya san matsayin albani akan mas'ala albani bai taba sukan niqabi ba ya dai ce shi bai fahimtarsa a matsayin wajibi yana fahimtarsa a matsayin mustahabi wanda mu akan haka muke anan kuma da ya karanta littafin arraddul mufhim na shekul albani da ya san meye matsayin albani akan wannan amma bai karanta ba bai samu wanda ya karanta ba sai kuma yi magana da wauta da jahilci sannan ya yi nakali daga dr yusufu ibn abdullah alkarbawi a cikin irin risalarsa da ya yi a kan matsalar niƙabi shi ma karbawin nan fa abin da ya yi intihai a kansa a cikin littafin shi ne yana fahimtarsa a matsayin mustahabi ya ce kuma daga cikin waɗanda suka goyi bayan wannan fahimtar akwai al'albani ya kawo maganarsa amma shi wannan da yake ya tashi yin barna Allah ya shiryar da shi ya shiryar da mu baki ɗaya duk sai ya ƙi kawo waɗannan bayanan ya yi ta bankaura amma ba bankaura ce ta daman ba tankisi ga haƙƙin malamai don ya nuna malamanmu daskararru ne suna da jumudi ba sa tunani ba sa harrakawa wajen fahimtar me ake ciki kuma ya ake ciki shi kuwa ai muna ganin cewa a dai mataki na ilimi bai ma kai matsayin mu zauna da shi ba balle malamanmu ala kulli halin wannan ribar kafa ce da giwa ta taka kwado mahallin shahida a nan shi ne dole ne a yadda akwai buƙatar zaɓen ƙawa gabanin a ƙulla ƙawance sai na bada misali da cewa mujarradin haɗuwa a nan bai zama dalili na ƙawance ba kamar yadda ba zai kore yiwuwar a kullum ba amma dai ba shi ne asasi ba da za a dogar da shi don kawai kun haɗa a makaranta ko kun haɗa wajen aiki ko kun haɗa a gidan biki ko kun haɗa a masallaci wajen sallar tahajjud duk ba shi ne dalili ba sai an yi zaɓe menene abin da za a dura a lura da shi wajen yin zaɓen akwai abubuwa guda uku da za a gina zaɓen ƙawa a kansu abu na farko hankali kar ta zama wawuya hangala fatiya kar ta zamanto wadda take bata san ma ciwon kanta ba mai tsananin wauta wadda ba ta da tunani irin nata ta zamanto mai hankali ne na biyu ta zamanto mai sahihin addini sahihin addini addinin ta sahihi ne aqidar ta ingantacciya ta fahimci tauhidi yadda ya dace domin a nan ne za a yi mu'amala irin wadda Allah ke so in wancan ki da 'yar bid'a ce ko kika samu 'yar shi'a kika ce ƙawa wai dan saboda kun taso tare ko don kuna makwabtaka a wajen gida a gida ko kuna makaranta ɗaya ko kuna aiki tare ko sana'a ku iri ɗaya ya ki shiga uku ki lalace dole zama an gina wannan zaɓen akan addini sahihi asasi na uku da ake gina zaɓen abokiya ko ƙawa a kansa shine kyawawan ɗabi'u kun ga nan an maganan hankali domin kya yi ƙawance da mahaukaciya da sha shashasha dosara talasuruwa ta yi kawance da ita dole zama tana da tunanin kanta da hankalin kanta da irin yadda za ta iya fitar da abu ko ta tsara abu da kanta sannan komai yadda take da hankalin nan idan aka wayi gari addinin ta mai rauni ne in kika matse ta za ta iya ƙara miki rauni za ta iya nasan ki lalace to dole ke hatara na uku ba kawai tana da addini ba don akwai masu addinin amma mu'amalar su mummuna ce to mai mummunar ɗabi'a mai mummunar mu'amala ba abokiyar kwarai ba ce saboda haka kada ke kawance da ita ko da tana tafiya alifin ba'un na zubowa daga bakinta domin musulmi gaba ɗaya suna da abubuwa guda hudu da ya keɓe su daga sauran dukkan masu addini kowane ilimi abu na farko shine aqida sahihiya salimiya abinda suka kudurce a zuci na tauhidi ingantacce nagartacce da ba haɗa shi da kwamacala ba da surkulle da shirme da yamutsi abu na biyu ibada wadda take kusantar da su zuwa ga Allah tunda sun riga sun kulla alaka kyakkyawa ta hanyar kadaita Allah da bautar to su bauta mashi din yadda yake so kuma wannan bautan bisa asasi na yi don Allah da kuma koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama abu na uku da yake ɓance su da sauran al'ummomi baki ɗaya shine ɗabi'u kyawawa domin imani shine ainihin asasi kamar a ce bishiya ce menene asasin bishiya jijiyoyinta da tushe ko ba ka ba ta ɗago idan ta ɗago za ta yi rassa ko ba ka ba rassan nan su ne kamar matsayin ibada kaga an fara ce ribar mene wannan itaciya ko bishiya idan waɗannan rassa suka fidda hure suka yi ƴaƴa ƴaƴan nan su ne kamar matsayin ɗabi'u kyawawa don su ke gasgata cewa wannan bishiyar mai kyau ce rasan da ta yi ba na banza ba ne bayan ɗabi'u sai mu sanya na amfani taimake ni in taimake ki taimakanni in taimake ka idan aka waye gari ga 'ya'yan sun zo ai za a ce wannan bishiya ta biya ta ma idan 'ya'yan masu tsami ne ba, wannan sai ne ciki kawai kuma a cikin mata kamar yanzu a nan masallacin masu ciki suka fi yawa ko marasa ciki tabbas marasa ciki sun fi yawa to ya ka ce shi mai ciki ne kuma za ta amfana da yayan itace ai akwai matsala don kasuwar ma ba za ta shiga sosai ba domin sai wance da wance ne kawai wata ma ba za ta saya ba don kar a san tana da cikin amma in mai zaƙi ne ko mai zaƙin ko da cakwai-cakwai ne kuma ko da a haƙƙin mai ciwon suga ne ya fasa cin ɗan ice don saboda zaƙin shi don wannan zaƙi ne na asali to wannan shi shine musanyen amfani don haka imani wanda ake gina shi akan aƙida sahihiyar saliniya sai ibada wadda take ta dace da sunna kuma aka yi don Allah sai mu'amala wadda take tare da ɗabi'u na gari halaye managarta sannan sai musanyan amfani ga juna to da aka wayi gari aka samu cewa kawarki ba mai kyakkyawar ɗabi'a ba ne ko kuma kin zaɓi mara kyawun ɗabi'a a matsayin kawa to kin shiga cikin matsala domin a rayuwa kakaf babu abin da ke nauye wa ma'aunin mumini kamar kyakkyawan ɗabi'a yana daga abubuwan da suka fi saurin shigar da musulmi cikin aljanna ranar kiyama kyawawan ɗabi'u alama ce ta alkhairi kuma su masu kyawawan ɗabi'u na daga cikin waɗanda Allah da manzo suka fi so kai alama ce ta cikin imani da alkhairin mutum a same da kyakkyawan ɗabi'a a ranar kiyama masu kyakkyawan ɗabi'a manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lamunce masu wani gida a can ƙololuwar aljanna idan kina da kyakkyawan ɗabi'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada baki bakin ciki dan wani abu ya same ki na duniya ke rasa wani abun duniya domin akwai abubuwa guda hudu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in dai kana da su to duk abin da ka rasa a duniya karka yi bakin ciki daga cikin su akwai kyakkyawan dabi'a ukun ku je ku nemo wannan yasa yake da muhimmanci kowaccen ku talazumci kyakkyawan dabi'a a muhadarar da na yi a markaz na tattauna a kan kyakkyawan ɗabi'a da ɓangarorinta sosai muhadarar da na yi ranar lahadi ke ta wuce idan aka ce mace na da mummunan ɗabi'a nisance ta ko mai za ta baki ko mai ta mallaka ko wace ce ita kuma ko ƴar wace ce domin mummunan ɗabi'a na daga cikin abin da ke haifar da matsala a duniya da lahira ga mai su ɗabi'ar da za a yi ta a cikin zuci wata ke da alaƙa da ƙuduri ko ɗabi'ar da za a yi ta mummuna da harshe saboda masifa da aibobin da ke tattare da harshe ko kuma ɗabi'ar da za a yi ta a wajen abin da ya shafi gaɓuɓɓa aiki da gaɓuɓɓa duk waɗannan munanan ɗabi'u ne mai su karki kawa da ita eh za ki iya matsanta za ki iya matso da ita kusa da ke in kin ga alamar shirya tare da ita sai ki fadakar da ita in ta gyaru sai ku yi kawance amma kafin ta gyaru kuna dai mu'amala kawai amma babu ƙawance domin ƙawance ya fi ƙarfin mu'amala a muhabarar da na yi rana ita yau a masallacin bakin dogo cikaji na tattauna ne akan aibobin harshe girbe-girbe da musifar harshe da kuma abin da ya kunshi munanan ɗabi'u da yadda suke da yadda suke tasiri akan yayin su ni waɗanda ke nema su sani sa iya zuwa su nemi kasar ɗin wajibi da kuma ladabi na farko mun ce shi ne ne zaɓen abokiya kafin a yi abota wannan zaɓen za a yi ne bisa a sa shi guda uku asasin hankali asasin sahihin addini da kuma asasin kyakkyawan ɗabi'u ko kyawawan ɗabi'u sai wajibi da ladabi na biyu nisantar abokantaka ko ƙawance da jahilai da fasikai da wawaye da masu ɗabi'ar banza domin inda jahili ne ko jahila ce jahilci a nan ba kawai na rashin karatu ba fa jahilci na wauta da rashin sanin ya kamata da rashin sanin kimar kai fasikanci ballagabanci ya da mutunci da zubar da shi da kuma wauta irin ta rashin yin abin da ya dace a lokacin da ya dace da kuma ɗabi'un banza duk waɗannan abubuwa ne da ke haifar da nadama idan aka yi ƙawance da masu shi abu na uku ikhlasu duk wadda za ki kawa da ita ki gina kawancen ne don Allah in aka waye gari kika yi kawa da ita don matan kansila ce ko ta ciyaman ko matar gwamna ko minista ko dan majalisa ko kuma babban ma'aikaci ne mijinta ko ita babban ma'aikaciya ce ko babbar 'yan siyasa ko 'yar kasuwa ko kuma babbar mace ce ita a inda take saboda matsayi na sarauta ko makamancin wannan wallahi kin auka rami kuma sai kin nadama duniya da lahira dole ne a gina kawance saboda Allah don Allah bisa asasi na ikhlasi sai sa zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya umarce shi da yin haƙuri ya zauna da waɗanda ke kiran Allah suke bautansa safe da yamma ta da cewa fa tarihi ya nuna mana talakawa ne ahlus suffa ba su da cas ba su da as na rayuwar duniya suna ma a masallaci ne amma duk da haka saboda alkhairin su to a je a zauna da su a yi alaka saboda Allah kamar yadda zo cikin surafi kafi aya ta 28 zama kawo a baya daga cikin ku nan da daman ku ba sa yadda su kawance da wata sai sun duba menene na romo da maiko za a samu tare da ita ko ita kai tsaye ko kuma mijinta ko yan uwanta wannan hasara ce kuma nadama ce za ta samu in aka tafi a haka idan aka yi kawance bisa asasi na yi don Allah na ikhlasi na tsarkake niyya da zuciya to za a samu kaiwa ga daraja da falala mai girma wajen Allah domin hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda bukhari da muslim suka roito ya ce falafin man kunna fihi wajada halawatal iman ɗabi'u da halaye guda uku wanda duk suka kasance tare da shi ya samu daɗin imani ya samu labada da rumu na imani an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ya zama Allah da manzo ne ya fi so fiye da kowa wa an yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah kuma ya zan yana son wani soyayya da yake mawana ba dan komai bane sai don Allah ƙawancen ba dan komai bane sai don Allah wa an kira an da fil kufri ba'da an anqadhahu Allah kama yuk kama yakrahu an ku zafa finari. kuma ya zama yana kin ya koma cikin kafirci bayan Allah ya tsamar da shi daga duhun kafirci zuwa hasken musulunci kamar da yake tsoron ɗaukai a wurga cikin wuta mahallin shaida nan shine idan mutum yana son wani don Allah ba don wani abu ba in za a yi soyayya a yi don Allah in za a yi kiyayya a yi don Allah idan za a yarda a yarda don Allah in za a yi fushi a yi fushi don Allah in an yi haka an cika imani bukhari da muslim sun fitar da hadisi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce mutane bakwai allah zai sa su cikin inuwarsa a ran da babu wata inuwa sai tashi a ranar kyama akwai wata inuwa ce domin sama ta tsage ƙasa ta dare duwatsu sun ɓalɓalle gaba ɗaya ba wani tudu ba komai to ina za a samu kuma inuwa inuwa kan sai ta Allah sai kuma waɗanda Allah ya ce aikinsu zai zama dalilin samun inuwansu to akwai mutane bakwai da Allah zai sa cikin inuwa a ran da babu wata inuwa sai tashi daga cikinsu akwai mutane biyu da suka yi soyayya don Allah sun haɗu don Allah kuma suka rabu don Allah kun ka wancan don Allah kuma kun rabu don Allah to waɗannan ku biyun Allah zai sa ku a inuwarsa a ran da babu wata inuwa sai tashi Allah ya sa ku cikin wannan inuwa amma ba in ya ba ku ikon yin soyayyen don Allah Allah ya ba ku ikon al-imamu muslim ya fitar da hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ta'ala zai ce a ranar kiyama ainal mutahabbuna bi jalalati ina masu soyayya don girma na ma'ana don ni saboda girmama ni suna yi don Allah ba don kowa ba ina masu kawance don Allah ran kiyama Allah zai kira ya tambaya ina suke ya ce a yau zan sa su a inuwa ta a ran da babu wata inuwa saitawa haka na hadisi ya zo cikin motsa ta imamu malik kuma a tirmidhi ma ya fitar da hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kamar yadda Mu'adh dan Jabal radiyallahu anhu wa ardahu ya faɗi Allah ya ce soyayya ta ta wajaba ta cancanci waɗanda suka yi soyayya don Allah da waɗanda suka yi zama tsakaninsu suka zauna a wuri ɗaya don Allah da waɗanda suka rika ziyarar juna ta ziyarce ki ki ziyarce ta don Allah ba da sunan biki ba da waɗanda suka yi kyauta ga junansu ta ba ki kyauta kika ba ta ba don wani abu ba sai don Allah to soyayyar Allah ta wajaba a kanku don Allah ba ku san wannan ba ku ji daɗin wannan ba to kuna soyayya don Allah a ku faɗi tsakaninku da Allah kuna ziyarar don Allah kuna kyauta tsakaninku don Allah kuna zama don Allah insha Allah sai dai insha Allah an san ba gaskiya cikin zancen to Allah ya sha ai dama manufar shine ai gyara a Allah ba ku ikin garawa wajibi da ladabi na hudu ki yi kawance da wadda kika ji a zuciyarki kina santa ma'ana ko da asali Allah bai jefa kaunarta da santa a zuciyarki ba za ki iya kawance da ita saboda alkhairinta amma ya fi in da matan kin ji kina santa domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana cewa idan mutum ya ji yana son wani to ya gaya mashi kamar yadda abu dawud ya rawaito to idan kuma haka ne ashe idan kina santa dama Allah ya san ai Allah ke sa soyayya to idan Allah ya sa miki santa kuma ta zama ta cika sharuɗan da zaki kawance da ita ai tabbas kawancen zai fi danko mu'amala za ta fi daɗi domin dama kina son ta shi yasa al muqaddad ibnu ma'ad yakrib radiyallahu an ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan ɗayan ku yaje yana son wani to je ya gaya mishi na biyar a samu a taarufu kafin a kulla kawance atta'aruf. ta'arufu kafin kulla kawance ma'ana a samu sanayya sanin juna kafin a kulla kawance yi wannan ki kawance da wadda ma baki santa ba kawai kuma da makaranta a wace unguwar take me mu'amalarta ya take yi tana da aure ba ta da shi yar gidan suwa ne ne baki sani ba kawai ki ina son ki da kawa shikenan kawai tubus haka rubus ina son ki da kawa to aka ce kuma fa ko aka yi kayo Kamata kamata ya gina akan asasi na an san juna gargadan hali in kin ganta kina santa da kawa nemi bayani a kanta da Allah ne sunanki a ina kike ki nemi bayani kafin ki kulla kawa da ita domin an ruwaito cewa Umar dan Khattab radiyallahu anhu ardahu ya ce idza akhaita akhan fasalhu an ismihi wa ismi abihi fa in kana ghaiban hafistahu wa in kana mariban uttahu wa in mata shahidtahu yace idan zaka abota da wani to ka tambaye sunan shi da sunan baban shi da ma inda yake zama shi a ina yake ya ce domin in ka san waɗannan bayanan kin kulle ƙawance da ita bayan kin san sunanta kin san sunan babanta kin san unguwansu kin san wasu daga cikin ƴan uwanta idan ba ta nan ai za ki kula da haƙƙinta ko idan ba ta lafiya ai za ki izuwa ki gaishe ta ko idan ta rasu ai za ki izuwa jana'izar ta ko idan ba ki da wani bayani game da ita ba san kalma kan abin ya tsaya ne abu na shida ki ɗauki ƙawarki kamar yadda kika ɗauki kanki ki ɗauki ƙawarki kamar yadda kika ɗauki kanki ki so mata abin da yake sowa kanki ki ƙi mata abin da yake ƙin ma kanki ki ƙyamatar mata abin da yake ƙyama ke da kanki domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi sanannan abu ne cewa ba wanda zai so ma kansa sharri ko akwai ba wanda zai so ma kansa aibi ko akwai ba wanda ba zai so wa kansa alkhairi ba ko akwai to bisa wannan ke ma alaƙa ki da wance zama akan haka kika gina na bakwai yawaita kyauta da nasiha da ziyara a tsakanin juna ku yi wa juna kyauta kyautan ƙara danƙon danƙon alaƙa ba wai kyauta irin na biki ba kimanin ummaki idan ma na yi maki naira ɗari kika yi man hamsin in ƙorafi ba wannan ba ta da cewa fa irin wannan kyautar da ake na biki ba ku shari'a ta hana ba ne idan kin yi kima a maki ba laifi amma ke da za ki don allah ba da tunanin a maki ba ya fi zama alkhairi amma an kika yi da nan ni ma in na za ta yi mani ne mata riga za ta yi min riga da sabulu wannan ba laifi shari'a ba ta hana ba ta ba dalili na alkhairi ya halasta don babu dalilin da ya hana amma kuma ki don Allah ba don a maida maki ba ya fi zama alkhairi sai ki sami yardan Allah hakan ya zama sanadiyar ma shiganki aljanna da aka yi juna kyauta domin kyauta na haifar da soyayya ta ta ta ku yi kyauta tsakaninku zai sa ku so juna yau da ko miji ne ya karɓo albashi ya ba matarsa naira ɗari ta ce na mene ya ce wannan na baki ne kyauta yaya ba ta yi daɗi ba alaka ba za ta karu ba wannan ba matarsa ce da shi ya zama wajibi ma ya ɗauki nauyinta amma ya bata wani abu ɗoriya akan kan ɗawainiyar ya wannan kyauta na baki dole ta ji daɗi ɗabi'a ce ɗan adam jibilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha haka masu hikima suka ce zukata haka Allah ya ɗora su ya halicce su akan son wanda ya kyautata musu da jin haushi ko kin wanda ya munana musu ba haka kyauta na da muhimmanci ziyarar juna akwai wadda take tana da kawa amma ba taba zuwa gidanta ba sai dai ita kawar ta zo wai ita babba ce mai girma mai daraja a karama hallahu da aure ki da mijinki za ki kai ma wance ziyara in ta kama ma ku tafi tare da shi wanda ke ba dole bane don kina da kawa sai mijinki ya zama abokin mijin kawarki kamar da yake ba dole bane don yana da aboki sai matarsa ta zama kawarki duk ba dole bane to sai dai ana sa ran a samu mu'amala mai kyau ko da ba kawance ko abokan idan kuma ba ki da aure to ki da izinin iyayenki za ki je ki kai mu wance ziyara matakar an san ba ki wuce ma'auni inda kika ce za ki nan zaki in san yan mata yanzu akwai son yawon tsaya daga yawon bin samari sai yawon kaza yawon kaza irin amma abin da ba zai faɗi ba anan Allah ya shirya mana ku hadisi ya zo cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wata rana wani mutum ya tashi ta kanas ta kanu zai kai ziyara wani kauye don ya ziyarci dan uwan shi sai Allah ya sa wani mala'ika ya shiga ya zama bisa siffar mutum ya tare shi a hanya ya masa tambaya wannan mala'ika ya zo a siffar mutum don mala'iku dama suna haka ya zo a siffar mutum sai dai kawai sun daina yi tun daga lokacin da manzo Allah da duniya shikenan a magana mafi kyawu wannan mala'ika ya zo mai siffar mutum ya ce masa bawan Allah ina za ka ya ce za ni gari kaza ko ƙauye kaza ne don ziyartar wani ɗan sai mala'ikan nan da ke siffan mutum ya ce masa shi wannan ɗan uwan naka a wani abu da yake maka ne na amfani wanda yanzu kake so ka je don a matsayin godiya ga abin da yake maka kina ɗaukar nauyin makarantarka ko ya dinka ma kayan sallah ko shi ya maka aure ko ya ma kaza ko ya ma kaza ko ma kaza a misali kenan fa sai ce babu ko ɗaya ni dai zan je ne in gaishe shi saboda Allah sai Allah ya umarci mala'ikan nan ya gaya masa cewa shi ma Allah yana son shi saboda yana son ɗan uwan shi saboda Allah wanda aka gaya mishi wannan magana ina ne kuke jin makoman shirin kiyama to ba kabbara kawai za ku cika da shi ba ni aiki nake so ba ruwana ko da kabbara ko babu wa'azi dai za a yi ni ba ni cikin masu sha'awar ai ta kabbar bari don na faɗi magana babu laifi a yi shari'a ba ta hana ba sahabbai ma sun yi a wurare da aka samu munasaba amma mu ba wa'azin caji muke ba mu ba ma wa'azin caji muna wa'azin tarbiyya ce ilmantarwa da karantarwa don mutane su gyaru su kuma kyautata al'amuransu amma hakan ba wai yana kore yiwa ya kabbara bane in bukata kabbara da ba wanda yake cewa ya kabbara kai ana shiwa ya dariya shikenan an bar abun anan to ni ba ruwana ko malar ruwan da ke zuwa nan kullun dai ba zai so ku bar mashi anan ba balle ni dan dogara saboda haka aiki shine muhimmi wanda shi yafi wahala Allah ya ba mu ikon yin aikin a yi wa juna nasiha domin kuwa ai addini gaba ɗayan shi nasiha ne kuma yana da haƙƙin musulmi akan musulmi in ya nemi nasiya da gare shi ya mashi ko ba ka bane na takwas yin gaggawa wajen keniya a tsakanin ƙawaye taimakekeniya tsakanin ƙawaye wannan taimake keniyan kuma ko da da rai ne turkashi da dukiya da rai duk a yi taimake keniya da su sannan kuma a yi ma ƙoƙarin fifita juna ki fifita ta a kanki ki fifita ta a kanki ta fifita ki a kanta ba abin da na suka yi ba tare da ansar kina a madina ba lansarawa mutanen madina sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manya ɗiban fari 'yan mazan jiya 'yan sahun farko mutum na da mata biyu sai ce wacce kake so a ciki wadda ta fi kyau ka nuna ta ya sake ta kai idda ka aura gidan shi ya tsaga biyu ce ka zaɓi ɓangaren da ka fi so shagonsa da kaya cike tantsan ya raba biyu ce ɗauke da kake so wa yi furuna ala an fusuhim walau kana bihim khasasa amma sai aka waye gari waɗanda Allah ya ɗebe ma albarka wai suna zagin waɗannan mutanen waɗanda imaninka ba imani bane in bai zama irin nasu ba amma wai su ake zagi ake tsene musu an yi hasara dama duk wanda addinin shi ba irin na manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wasallama kar kai mamaki in kaga wani abu da gare shi na tara tsakaitawa wajen soyayya tsakaitawa wajen soyayya yi tsaka tsaki kada wuce gona da iri wajen soyayyan nan wajen ƙawancen nan a yi saisa saisa wata ƙa'ida mai ɗan wuya A yi yabo matsakaicin yabo na gaskiya ba na ganin ido ba kuma a yi adalci wajen mu'amala kuma a tabbatar da an lazumci shari'a wajen wannan zamantakewan ko hulɗar ko kawance. ran da ya zamanto an makance wance aina amince duk abin da ta yi shi kenan abin da duk ta faɗi shi kenan to za a shiga matsala a habib habibaka haunan ma asa an yakuna baghibaka yawman ma wa baghibaka haunan ma a asa an yakuna habibaka yawman ma kaso wanda kake so sai sa sai sa ba akwai wata rai zama abokin gaba kuma kaki abokin gaba kaki wanda kake ƙi sannu sannu don akwai waya zama abokin soyayya wata rana saboda ƙawance a gina a bisa asasi na adalci da sannu sannu akwai da yawa daga yan mata da muke ganin su a makaranta sun shiga makarantar nan da dukkan waɗansu alamomi na addini tana zuwa islamiya tana zuwa wajen wa'azi tana shiga na mutunci tana sa hijabi wata ma da mutsabi yan ta shiga makaranta ta zama yar jami'a saboda haka sai ta tambaɗe ta lalace saboda me tasirin ƙawaye ko tasirin yan makaranta wai ita yan ta shiga jami'ar wayewa tun tana sa niƙabin nan zai ga ta ta tana ta fara sa ba niƙabi ana nan ya ta rage wa hijabin ta tsawo da yana kai kan sai dawo kauri daga nan sai dawo cinya ko gwiwa ana nan sai ta koma ta ɗinka yadi biyu iyakansa cinya daga nan sai ya koma iyakansa kwankwaso ana nan sai ya koma ƙasan nono kaɗan daga nan sai ya koma sama daga nan sai ya koma iya wata ran ma sai ya ganta da kallabi shi ta ɗaura ga sunan duk muna ganin su a cikin jami'a Allah shirya na su wannan babban musulba ce tasirin kawaye kenan ya zama an gina wannan kawance a bisa asasi na soyayya da yabo sannu-sannu saisa-saisa kuma ya adalci wajen mu'amala kuma a rubunci shari'a yadda shari'a ta ce a hulɗa haka ya kamata a yi abu na goma a kiyaye haƙƙin abota a kiyaye haƙƙin abota ba kawai yayin da ake da rai ba har bayan mutuwan ɗaya daga cikin abotan abokan a kiyaye haƙƙin ƙawance ba kawai da ake tare a rayuwar duniya ba ko bayan mutuwa ɗayan da take da rai ta kiyaye haƙƙoƙin ƙawance menene haƙƙin abota ko kuma ƙawance kika alƙawari aminci kyautatawa nasiha tabbatar da haƙoƙin da ya dace gaskiya tsakanin juna kare haƙƙi da mutuncin juna nisantar abin da ya zubar da mutuncin juna nisantar ɗabi'ar aibanta ƙawa nisantar ɗabi'ar yi da ƙawa nisantar mummunan ɗabi'ar hassada nisantar ɗabi'ar girman kai da jiji da kai tabbatar da ɗabi'a ta soyayya ta haƙiƙa tabbatar da ɗabi'a ta taimake keniya tabbatar da ɗabi'a ta tsayawa tsayin daka don ganin an tsaya an samar da haƙƙin juna taimakon ƙawa a matsayinta ta wadda ta yi zalunci a hana ta ko wadda aka zalunta a kare ta suturce al'aurar juna kare martaban juna kiyaye asirin juna rashin aibanta juna duk waɗannan na daga cikin haƙoƙin ƙawance a nan duniya ana tare idan kuma ɗaya ta mutu to ɗayan ta kiyaye haƙoƙin ƙawance ta hanyar yin addu'a ga wadda ta mutu da kuma kulawa da ƴaƴa da ƴan uwan da ita ƙawarta ta mutu ta bari to wannan in kun ga dama kwa iya cewa tilka asharatun kamila abubuwa guda goma kenan waɗanda musulunci ya kawo su a matsayin wajibai da dubba na asasin da ake tabbatar da ƙawance ko mu'amala irin ta sahabbantaka ko sahibantaka ƙawaye kala-kala ne al'imam ibn al mai al yana cewa al-asdiqa usalasa ahadun kalgiza labudda minhu والثاني كالدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت والثالث كالداء لا يحتاج إليه قط yace kawaye kala uku ne ko abokai kala uku ne akwai aboki ko kawa wadda ake bukatar ta koda yaushe kamar abinci saboda mai alkhairi ce mai tsoron Allah ce mai kaza mai kaza duk wani abu na alkhairi nurin ala nurin nau'i na biyu kawa wadda take kamar magani magani ana amfani da shi ko ba amfani da shi amma a wani lokaci ko da yaushe inda rashin lafiya da larura to akwai kawar da take lalura ce kawai zaki amfani da kawancan ku da ita ba ko da yaushe ba akwai kuma kawa wadda take kamar guba ce cuta ana bukatun cuta a kowane lokaci sai yasa wanda daga cikin magabata yake cewa al-akhu salih khairun laka min nafsika la'anna an-nafsa amaratun bisu wal akhu salih la ya'muru illa bi khairin ɗan uwa na gari aboki na gari ƙawa ta gari ta fi alkhairi ta fi kanki ma alkhairi ta fi kanki ma alkhairi gare ki domin ranki na iya umartanki da mummuna amma ƙawarki ta alkhairi ba za ta umarce ki ba sai da kyakkyawa ko ba haka ba to tambayar ita ce wace ce ƙawarki wadda ta cika waɗannan abubuwan ko ko wadda ta cika su ba ni dai na san an ce anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi fa in kana za khairin fa in kana za sharrin fa janibhu sur'atan wa in kana za khairin fa qarinhu tatadi game da aboki karka tambaye komai game da shi karka tambaye shi ka dubi abokinsa karka tambaya game da wani ka tambaya game da abokin wani in ka san wane ne abokin wane to za ka san wane ne wane karka tambaya game da wane yi tambaya game da abokin shi in ka ga abokin shi na kirki ne abokin shi mai alkhairi ne to kai ma ka kusanci wannan mutumin don kai ma za ka shirya in ko abokin nan na banza ne mai sharri to ka nisanci shi ma wannan din domin tabbas mai sharri ne zai haifar maka da bala'i in ka kusance shi bisa wannan asasi nake kira gare mu cewa lalle ne mai kokari mu zaɓi kawaye na gari bisa asasin da aka gaya mana asasin yi don Allah asasi na zaɓen abokai ko kawaye na gari masu tsoron Allah masu addini na gari masu hankali masu kiyaye dokoki da ɗabi'u na gari sannan idan mun kulla abotan ya zama mun yi don Allah ko mun kiyaye juna haƙoƙin ƙawance ko abota kamar da shari'a ta ce ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace Allah ya mana muwafaka Allah ya azurta mu da abuta da mutanen kirki a nan duniya ya haɗa mu da manzon Allah sallallahu alaihi a lahira a aljannar firdausi Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi azumin mu ya karɓa mana ibadunmu dukkan ayyukan alkhairi Allah ya tabbatar mana da su Allah ya dogar da mu ya dagar da dagar da mu akan addini bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina roƙon Allah ya karɓa mana dukkan ayyukanmu na alkhairi ya nisanta mu daga tuba-tubai da sharri da dukkan abubuwan za su kawo cikas ga addininmu da mu'amalarmu da rayuwarmu baki ɗaya abubuwan na faɗi daidai daga Allah ne ina roƙon Allah ya ba mu ladan ya sa kuma mu aiki da shi abubuwan da na faɗi ba daidai ba daga gare ne saboda karancin ilimi kuma daga shaidan ina roƙon Allah ya yafe mana ya yafe muku ya ba mu ikon gano kurakuran mu gyara don ba ruwan Allah da manzan Allah da kurakurena Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da alkhairi wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi fara ga wato ainihin sahabbai kamar ne mu gino to shi yanzu ya rage gare mu ashe yanzu ba abin da za mu faɗa shi ce za ka iya ƙawance da wanda ba musulma ba wato ka yi ƙawance da ita domin ka zauna domin ka jawo ta zuwa ga addinin musulunci idan an kiyaye bayanan da na yi a cikin muhabarar na faɗi a asasin zaɓen ƙawa daga cikin asasin akwai addinin gaskiya to duk wadda ba musulma ba ba ta da addini ma balla ya magana addinin gaskiya ko ma wadda ke da'awar musuluncin in dai ba na gaskiya take kai ba ba za ki kawance da ita ba amma za ki yi mu'amala kyakkyawa ki jawo hankalinta ko yi mu'amala sosai har ziyarar juna za ku iya yi amma duk da manufa ta jawo hankali in abin ya tutura to kowa ya kama gaban shi amma a ce kawa domin kawa tana da aminci kina da aminci da ita kuna sirranta wa juna sirri kuna abubuwan da ba za ku yi da wasu ba ashe kenan wanda ba ta da addini bai kamata a yi wannan abin da ita ba amma za a iya mu'amala kamar da na ce za a yi karatu tare za a gaisa za a yi taimakekeniya za ki iya ba ta kyauta ta ba ki kyauta za ki iya kai mata ziyara ta ziyarce ki amma duka ba da sunan kawa ba domin kawa ta ya wuce wannan gaba daya wallahu a'lam malam ta ce don Allah malam to ina da kawace ni ina son don Allah to malam ita idan ba ta suna don Allah fa idan kina son ta don Allah ko da ba ta son ki don Allah ai wannan bai cutu da ke da komai ba ai ba ki fito da komai ba ke kina son ta don Allah ki ba da son ta don Allah Allah zai baki ladan soyayya don don shi ita kuma in ta suna son ki amma ba don Allah ba to kuma wannan wani abu ne tsakaninta da Allah ubangiji ke ba naki ne sai kin lalugo ko me ba wannan kuma ya rage nata amma ki roki Allah ita ma ya sa nata tunanin ya canza ta zama tana soyayya ta don Allah malam ta ce wata ce take da saurin da suke son ta aura amma a gaskiya shi ɗan bid'a ne amma yana da kyawun dabi'u to ta iya auren shi gaskiyar magana ita ce ba zan taɓa ba da shawaran haka ba domin shi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce ba kawai kyakkyawan ɗabi'a kaɗai ya tsaya ba cewa ya iza ja akun mantar dauna dinahu wa hu fa an huhu a wata ruwayar fa Tun tunda an yi maganan din aka ce wanda kuka yadda da addininsa da ɗabi'arsa to zuke da ɗabi'arsa amma addininsa ke yadda da shi amsa a to kya aure shi kuma o da kan ka aure shi ya rage naki kin je ba kan cin bala'i kuma ba ki sa'a ba ke ma kin halaka kina Allah ya tsare malam Dan Allah ne hukuncin da idan kana ziyarar mutum shi kuma shi ba ziyarar ka a bisa haka saboda shi ba ziyarar ka kai ma sai ka daina yana da kyau haka idan kawa na ziyarar kawanta ita kawar ɗayan ba ta kai ziyarar ita ma aka zo aka daina to duk da su kyauta ba duk sun yi laifi in dai don Allah kike yi ko da bata daina ta bata ziyarar ki zaki ziyartar ta amma da sharadi in ya zama ziyarar da yake matan kuma ba zai haifar miki da kaskanci ba in ya zama za ta zo ta dauka cewa kaman ke kika matsu kina da wata bukata ce gare ki hakan ya haifar miki da wulakanci to musulunci ya haramta girman kai amma ya wajabta girmama kai in za a wulakanta mutum don haka a bisa wannan asasi in dai ya zama ba wai tana ɗaukar ki a matsayin ke kike da bukata ba a in kin ji za ta ce ki hakuri ba ki dai ganni ba ai dai kaza kaza kaza ta bada uzuri ko da uzurin ba na gaskiya ba ne to bai kamata ki daina ba amma aka waye gari kin ma je tana miki kallon hadarin kaji tana miki tana so ta miki kwasan karan mahaukaciya tana miki kallon bi'awu dauki kashi uku a kara ma da goma kyauta to kamata yi kada ki je domin mutunta kanki kenan wallahi a'lam malam ta ce don Allah mai hukuncin matan ah, matan da take da take koya ma 'ya'yan ta dabi'a mai kyau sai kana sha'awar haka to dan ka ga irin wannan dabi'a da take kuwa ma 'ya'yan ta kaya kawance da ita ya halatta idan ya zama to mai addini ce addinin gaskiya kuma tana da hankali tun da an samu ɗabi'un kyawawa tun da koyar da tarbiyya daga cikin manya-manyan ɗabi'u masu girma ai wannan an samu abokiya tabbas sai a yi kawance mutu ka raba assalamu alaikum warahmatullahi malam mun gode da irin gudunmuwar da kuke ba mu alsaka da alheri kuma Allah ya tsare mana ku malam kamar yadda ka yi magana akan gawa to malam idan kana da kana mata nasiha ta kiji to malam za ka iya kyale ta idan tana da halaye marasa kyau aka yi mata nasiha ba ta ji ba aka yi aka yi bata daina ba kuma aka wayi gari ba ma wai tana daina ba a kamar tana ma karawa ne sannan kuma ya zama barinta a daina kawance da ita ba zai haifar maki da ke wata matsala ba a to a bari sai ki nisance ta ke mata hijira tunda dai yanzu tana yin abin da ta saba wa Allah saboda haka sai ki mata hijira wannan shari'a ta kai wajibi ne ma ba ma kamata ba sai ki mata hijira domin kuwa ta cancanci hijiran a wannan gaba ɗin wallahu a'lam sai malam kai mana kai mana karin bayani akan kai mana karin bayani akan ayi abu don Allah domin ko kuma ka ƙara bayani akan yin abu don Allah domin mutane sun ɗauka da yawa yin abu don Allah shi ne wai ba don kana son wani abu a hannunsa ba shi ne don wato Ka yi ƙarin bayani inda na fahimta yi ƙarin bayani kan son mutum don Allah son mutum don Allah nan ba shi ne wai don kana son wani abu a hannun shi ba suke ɗauka to tunda tambayar ba ta fito da kyau ba bai kamata a bada amsar komai ba ran da don aka shirya aka gane abin da ake nufi ba zan baku alkawari ba don na san ku da nacin tsaya amma in muna raye watakila karo na gaba sai ya zama darasin da za a yi insha Allah amma ban yi alkawari ba alhamdulillah sauran tambayoyin na gabe mu na saba da darasin malam ba muna da zama ta cikin